ta cikin wani sabon shirin na magabata na gari shirin da kamar da kuke jin sa shin wannan malamai kan shigo da mana bayani dangane da wato gudunmu da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bayar kamar da ake fama ake wato tare da mu a kowane lokaci a yau muna tare da shehu malami Sheikh Malam Kasim Umar Jibrin wanda da yadda Allah shi ya kasance da ku masu sauraro zuwa lokacin da aka ɗiba mana da madadin hukumar rediyo kan da kuma sauraro nake malam barkar kasance da mu akrama Allah barka da isowa to alhamdulillah shek malam kasim umar jibrin a wannan karo zai mana tari ne na sai na abu hanifa wanda shine shugaban mazabar wato wato um, mazabar <laughs> mazabar hanafiya wanda kamar yadda ake jinsa yadda mato ba suke ji za mu ji sa irin gudu da irin gudun a musulunci da kuma yadda yake da haka zan koma gurin malam domin ya ci gaba da wannan tarihi na wannan bawan Allah da mu ji irin gudun da ya bayar a cikin addinin Allah akarbakallah bismillah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 Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Haɗuwar mu ta yau mm. muna tare da ɗaya daga cikin shugabanni wanda ake masa lakabi da al'imamul a'azam wato shine al'imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala. Tattaunawar mu za ta kasance كان واي أبو حنيفة تفسكر أبن دي شابي سولنسا دنكن تكسا ببي أنسا رايوس تإلمي دي رايوس تيوغور ميا هر أبن دي شابي زواغا كالشر رايوس الإمام أبو حنيفة رحمه الله يا شهر دون الكنية تاسا تا أبو حنيفة سوننسا شيني النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان وندي بشهر دا أبو حنيفة <laughs> yana daga cikin ƙananan tabi'ai waɗanda suka ga kaɗan daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda al'imam abu abdullah shamsuddin al-dhahabi rahimahullah ya ambace shi a tabaka ta biyar cikin littafinsa siyaru a alamin nubala in ka duba juzi na shida tun daga shafi na ainihin ɗari da casa'in zuwa shafi na ainihin tun daga shafi na ɗari uku da casa'in zuwa shafi na 400 da ainihin biyar ya kawo shi a tabakatul khamisa to tabi'in da yake bisa mataki na tabakatul khamisa kamar yadda ibn hajarin nil asqalani rahimahullah ya bayyana a muqaddimar littafinsa na taqribut tahzib shine tabi'in da ya ga mutum ɗaya cikin sahabbai ko mutum biyu amma kuma bai ji hadisin manzo Allah da gare su ba to wannan shine yake bisa a tabaqatul khamisa dan haka Shamsuddin Zahabi ya kawo Abu Hanifa a tabaka ta biyar daga cikin tabaqat na tabi'ai cikin littafinsa siyaru a alamin nubala juz'i na shida bugu na masu risala amma al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah in muka koma littafinsa taqribu tahzib shi sai kawo al-imam abu hanifa a ainihin at-tabaqatu sadisa tabaqa ta ainihin shida wanda idan ya zanto an kawo mutum a tabaka ta shida kamar yadda shi ibn hajarin al-asqalani rahimahullah ya bayyana a mukaddimar littafinsa taqribut tahzib cewa wanda yake bisa tabaka ta shida shine wanda yayi zamani daya da tabi'an da suke tabaka ta biya wanda sun ga mutum daya ko mutum biyu cikin sahabbai na manzo Allah amma kuma basu ji hadisin manzo Allah da gare su ba to wanda yake bisa tabaka ta shida to wanda ya rayu da su waɗannan tabi'a amma kuma bai tabbata ya gamu da wanda daga cikin sahabbai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka al-muhim in ka duba waɗannan batutuwa gaba ɗaya hmm. sai ka ga al-imam Abu Hanifa eh, rahimahullah yana daga cikin tabi'ai ƙanana ƙananan tabi'ai ina kusan ƙarshe ƙarshe wanda wannan shi ya bayu wasu ma suka kore cewa ba tabi'in ba ne saboda sahabban da ya gamu da su kaɗan ne wasu ma suna cewa anas bin malik ne abu hamzat al-ansari shi kaɗai ne al'imam abu hanifa ya gamu da shi wasu kuma sun ƙara kamar yadda wani mai magana yake cewa laqiyal imamu abu hanifata sittatan min sahabi taha al-mustafa al-mukhtari anasan wa abdullahi najala unaysihim وسميه ابن الحارث الكراري وزيد بن أوفى وابن wasilatar rida wadrum ilaihim ma'aqila bin isari wato arra'iya ce wato ma'ana abu hanifa ya gamu da sahabbai ɗaiɗai har guda shida na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in muka duba sai mu ga shirarul sahaba ne wato kananan ta kananan sahabbai ne wanda wannan shi ya bayu al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin taqribut tahzib mm-hmm. ya kawo shi a ainihin at-tabaqatu sadisa saboda gamuwar da yi da Anas bin Malik da wasu daga cikin sahabbai da ya gamar su bai tabbata kuma ya rawaito hadisi da ya gare su ba da wannan shi ya bayu wasu masu ka kore kasance wasu zanto tabi duk da yana cikinsu أما فيه hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tana da shekara 80 a garin al-Iraq a yanzu a wancan lokacin kuma a garin al-Kufa da yake al-Kufa da al-Basra ita ce Iraki a yanzu to hijira ta manzon Allah tana da shekara 80 aka haifi al'imam abu hanifa kamar yadda shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambata a littafinsa al'ibar fi khabari man abar juzu'i na farko tun daga shafi na 214 zuwa shafi na 215 haka abu nu'aymin cikin hilatul auliya haka ibn sa'adin آه، كتاب الطبقات هكا شمس الدين الذهبي رحمه الله يا أنبطا تكين كتاب سيارو أعلى من نبلة نعم. جزء نشدة شافنا ريهولو شافنا ريهوكو دا تسعين دا أي نشد نعم جوا الإمام أبو حنيفة أنا هاي فيشي a lokacin rayuwar ƙananan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin hijira tana da shekara 80 don haka ya ga Anas bin Malik rahimahullah amma kuma bai tabbata ya ji hadisi daga daya daga cikin su waɗannan ƙananan sahabbai da ya gamar su ba in ji Shamsuddin Zahabi cikin siyaru alamin nubala shafin 391 juz'in sa na shida buguna masu tursala lokacin da aka haifi abu hanifa lallai akwai ragowar sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahihi bukhari da littafin sahihi muslim hadisin sahabi abdullah bin umar Allah ya kara masa yadda wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fuskanci sahabbai ya ce ku bani labari game da wannan daren da muke ciki manzala ce ku sahabbai babu wani ɗaya da zai wanzu a ban ƙasa bayan shekara ɗari wato anan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala mm. yana nuni ga cewa yayin da hijira ta cika shekara ɗari mm. to babu wani sahabi na manzon Allah da zai saura a ban to da haka lokacin da aka haifi al'imam abu hanifa mm. hijira tana da shekara nawa tamanin da haka akwai rago sahabbai shi yasa ya tabbata lokacin da hijira ta kai shekara ɗari mm. zuwa ɗari da goma sai zama na ɗaya daga cikin sahabbai abu tufail amir bin wafila Allah ya masa rasuwa wanda kuma shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a duniya gaba daya bayansa babu wani sahabi da ya saura shi yasa shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala yayin da ya zo tarjamar shi amir bin wafila abu tufail ya ce wannan shi ne ƙarshen wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mm. cikin dukkanin sahabbai bayan rasuwarsa mm. to babu wani sahabi da ya saura to shi kuma ya rasu hijira tana shekara da goma. kamar yadda Shamsuddin Zahabi rahimahullah cikin siyaru alamin nubala mm. ya ce wannan shine zance wanda yake mai inganci cikin zantukan da malamai suka yi domin wasu sun ce hijira tana shekara ɗariyar amma zance wanda yake mai inganci shekara 110 to kaga abu hanifa lokacin kaga ya ma girma mm. ya ma ainihin samu shekaru masu yawa shi yasa wancan mai betin eh. sai ya lissafa shi amir bin wasila abu tafai mm. cikin sahabban da shi al'imam abu hanifa ya ainihin gamu da su to amma in maka koma littafin tajaridu mm-hmm. eh, asma'i sahaba na shi abu abdullah eh, shamsuddin zahabi za mu ga kuma anan ya ce annabi isa alaihissalam shi ne ƙarshen sahabi na manzan Allah a ban <laughs> can kuma cikin siyarwa alamin nubala ce shi amir bin tufail mm. amir bin wasila abu tufail mm. shi ne ƙarshen sahabi na manzan Allah a ban to idan muka dawo man ganin sai muga kamar sun ci juna a zahiri mm, wanda bil haƙiƙa kuma babu cin karo ta fuskar waɗanda suka yi zamani ɗaya da manzon Allah suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi na ƙarshe wanda bayansa babu wani sahabi da ya saura to shine Amir bin Wasil Abi Tufail amma ta fuskar hukuncin zantowa sahabi to sahabi wanda yake na ƙarshe shine annabi Isa alaihi salam domin abin da yake mai da mutum ya zanto sahabi ababai uku ne kamar yadda ibn hajar al-asqalani mhm. ya ambata a muqaddimar littafin sana al-isaba mhm. fi tamyiz sahaba dukkan wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi mhm. kuma yi mutu akan yin imani da shi to kaga annabi Isa ya cika waɗannan ababe abu na farko al-liqa ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a lailatul isra lokacin da manzon Allah ya al-isra da al-mi'raj kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim sannan kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu sannan kuma zai mutu kan me yayin imani da manzon Allah sallallahu shi yasa kamar yadda hadisi ma ya tabbata na abi huraira cikin mm. sahih bukhari da sahih muslim cewa annabi isa zai sauko a ƙarshen duniya to da shari'ar manzala zai hukunci sallallahu alaihi to kaga ta wannan fiska mm. annabi Isa sahabi ne na manzon mm. Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ta fuskar wanda ya rayu da manzon Allah yayi mu'amala da shi eh. to ƙarshe cikin sahabban to shine Amir bin Wasila Abu Tafil to haka sai zamanin al Abu Hanifa ya riski lokacin da akwai ragowa mm. na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to al Abu Hanifa yana daga cikin mutanen da manzon Allah ya yaba musu wato sune ahlul faris mutanen farisa domin daga cikin kabilata bani taimillah bin fa'alaba wanda maula ne maula ne na bani taimillah bin fa'alaba idan aka ce maula shi ne a hausar ku ta kano bararren bawa wato bawanka wanda ka yanta shi to a ka'ida ta musulunci idan ka yanta bawa to anan faɗi duk ɗawainiyarsa ta dawo kanka ya zanto matsayin ɗanka eh. kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim mm. manzala ka cewa inna wala'u liman a'taqa ah. jibintar lamari na bawa mm. to yana wuyan wanda ya yanta bawa ne to yasa bawan da ka yanta mm. akan ce masa mai maula to shi al-imam babu hanifa maula ne na bani taimillah bini fa'alaba asalinsa farisi ne to su kuma mutanen farisa manzo Allah sallam ya yaba su ta fuskar addini da imani kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da littafin sahih muslim da musnad na ahmad bin hanbal bi isnadi sahih hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah ke cewa لو كان الدين عند الثرية لناله رجال من هؤلاء da a ce imani ko addini yana da dai wannan tauraro da ake ce ta asurayya to da mutanen nan sun riko wannan imani wato yana nufin su mutanen farisa manzo Allah ne zuwa ga Salman al-Faris shi yasa aya da Allah ke cewa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim malami suke bayanin cewa wannan aya tana nuni zuwa ga su mutanen Faris yazo a wani lafazin cikin sahih al-Bukhari cewa law kana imanu inda thuriyya latanawalahu rajulun min ha'ula aw rijalun min haula da ce imani ya zanto dare da surayya tauraruwa da take sama to da sai ka samu wani mutum daga cikin waɗannan mutane na farisa mm. ya kai garkar imani ko kuma da ka samu wasu mutane mm. daga cikin mutanen farisa sun kai garkar shi wannan imani to al'imam abu hanifa yana daga cikin cikinsu wanda wannan hadisi sahabai da dama sun rawaito shi كسان صحابي ترى عبد الله بن عمر ما يا روي توشي كمان دي كيتش لتافن المصدرك نابو عبد الله الحكيم النسابوي نعم هكا جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري شي ما يرو توشي كمان ليك شكلتا من تاريخ أصبهان نا أبو نعيم هكا قيس بن سعد بن عبادة شي ما يرو wannan hadisi kamar yadda ke cikin littafin sharhu mushkil athar na abu Jafar al-tahawi da kuma littafin al-mu'jam al-kabir na abu al qasim al-tabarani haka abdullah bin mas'ud shi ba ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ke cikin littafin al-mu'jam al-kabir na shi abu al qasim al-tabarani haka aisha Allah ya kara mata yadda ita ma ta rawaito wannan hadisi kamar yadda ke cikin littafin tarihu asbahan na abu Nu'aym nu'aymi هكا صفينا مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم شما يروي هديسي حديثي كما ين السعودية أن بتا شيرازي يفدش الكتاب يعني في كتاب الألقاف نعم. هكا علي بن أبي طالب شما يروي تون حديثي كما ين لكتش الكتاب تاريخ أصفهان نعبو نعيمي نعم. دكا نمت أن الصحابي سن أن بتا رز لفظ تشوا لو كان الدين عند الثريا لكم لفظ لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء sai a hanya ɗaya cikin hanyoyin hadisin da suka zo zuwa ga shi abi huraira wato hanyar ta shaharu bin haushaf to anan ne ya ambata lafazin cewa law kana ilmu inda thuriya kamar yadda yake cikin littafin musnad na bin hanbal da kuma littafin musnad na al-haris bin abi usama da kuma littafin sharhu mushkil asar na abu jafar al-tahawi to dukkanin almajirai na abi huraira sun roito hadisin da lafazin laukanin imanu ko laukanin dinu amma sharu bin haushaf shi kadai ya roci hadisin da laukanin ilmu inda surayya wanda kuma shi sharu bin haushaf mutakallamun fi malamai sun yi maganganu a kansa don haka wannan lafazin na laukan ilmu mm. sai zanto lafazi ne wanda yake bai tabbata ba abin da ya tabbata shine laukan imanu da kuma laukan din sannan ya zo kuma ta hanyar shi hadisin Aisha lafazin da ya laukanal wato ainihin ilmu inda surayya kamar yadda yake cikin littafin tarihu asbahan na abu sai dai a cikin isnadin hadisin zuwa ga Aisha akwai Yaqub bin Ghailan wanda majhul ne ba a san shi ba don haka shi ma wannan lafazin ta wannan hanyar bai inganta ba sannan ya zo kuma ta hanyar Muhammad bin Sirin mm. da ainihin Jubayr mm-hmm. zuwa ga shi Abi Hurairah ma'ana kamar sun yi wa Shahru bin Haushab mm. mutaba'a wajen rawaito hadisin zuwa ga Abi Hurairah da lafazin law kana al-ilmu inda Surayya kamar da ke cikin tarihu asbahan na abu nu'aymin sai dai hanyar da shi hadisin ya biyo mm. zuwa ga muhammad bin sirin da jubair mm. hanya ce da bata inganta ba don haka sai da mana hadisin ya tabbata da lafazi biyu laukanar imanu mm. da kuma laukanar dino inda soraya amma laukanar ilmu to wannan bai ainihin tabbata ba to wannan lafazin na laukanar ilmu to sai ya bayu wasu wanda suke bisa matafiya ta mazhabi na abi hanifa mm. sai suke nuni akan cewa wannan lafazin na lokanin ilmu eh. yana hukunta al'imam abu hanifa ya girma kowa ta fuskar ilmi tun daga shi manzo Allah ya yi nuni kan cewa inda ilimi ya kai wajen tauraro da take sama eh. to ma'ana da abu hanifa ya tafko shi suka saboda haka wani hadisi kai tsaye da abu hanifa yake magana daga cikinsu akwai ali bin sultan muhammad alqari alhawi hmm. ya yi wannan magana cikin littafinsa ta shayi'u fuqaha'il hanafiyyati litashani'i sufaha'il shafi'iyya hmm. wajen mai da raddi a kansu hmm. haka alkausari shi ma cikin littafinsa تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأباطيل نعم wannan wani abu ne na ta'assub da yake iya faruwa ga wasu daga cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya nuni kan cewa cika mm. gare shi ke tabbata yauwa duk wanda yake ba Allah ba mm. ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da yanda ya kai mataki da ilimin tsoron Allah mm. to sai an sami kasa wata wani bangare duk da cewar wannan lafazi bai tabbata ba amma kuma hakan baya rage matsayi ga shi al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala tunda a cikin lafazin da ya tabbata manzo Allah ce law kana ad din 'inda thuriyya lana lahu rijalun min haula ko law kana al-iman 'inda thuriyya latanawalahu rajulun aw rijalun min haula to kaga Abu Hanifa yana daga cikin su wannan kadai ya isa da fuskar girma da daraja da kima da shi al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi yasa ibnu an-Numari a littafinsa mai suna al-intiqa fi fada'il thalathati al-a'immat fuqaha ya ambaci shi wannan hadisin da ainihin sauran bayanai wanda suke nuna matsayin shi al-imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya yi littafi wanda ya kunshi bayanin rayuwar malama guda uku al-imam Abu Hanifa mm. da al-imam Malik bin Anas da al-imam Shafi rahimahullahu amma bai ambaci al'imam imam ahmad bin hanbal ba tare da kuma ya ambaci mas'aloli da shi ahmad bin hanbal cikin littafin to amma saboda ahmad bin hanbal hadisi ya fi rinjaya gare mm. shi mm. sama da abin da ya shafi fikihu duk da yake fakihun ne amma kuma ya furin jayi ta bangaren mai hadisi saboda kasancewa safaki mm. wani shi ya bayu ibn abdulbar cikin alintika mm. ya ambaci masa alolinsa shi an bin hamal na fikiyo duk da bai kawo shi a ciki ba ta fuskari masa wato ainihin tarjama to alhamdulillah masu sauraro muna fata kuna bai da mu a cikin wannan shi namu na magabata na gari inda shehin malami shehin malam kasim umar jibrin ke mana tarihi na wannan bawan allah wato sai na abu hanifa allah ya da shi kamar yadda kuke ji ina ba da tarihin sa kuma irin yadda ya faru da kuma irin gudunmuwar da zai bar a cikin addinin allah kada manta kuma tun alhawarin su suka dauna yanka muku wannan shi daga na radio kano muna fata allah ya da amfani da mu da abin da muke ji kuma allah ya sa amfanin baki daya to wannan eh, shi wato anishin eh, Al imam abu hanifa rahimahullah to wannan sai ya bayu karkashin wannan hadisi aka yi ta samun abubuwa kamar shi alkausari mm-hmm. a littafin sa ta'anib khatif mm-hmm. wanda an samu abdurrahman bin yahya al-muallimi mm-hmm. ya maida masa martani akai a littafin sa mai suna a tankil <laughs> lima fi ta'anib al-kausari min al-abatil <laughs> wajen kokarin bayyana abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba bacin yayi kuma al-qa'id ila tasahil al nuni dai kan cewa eh. kowane al'amari a ajiye shi yadda yake eh, abin da yake na daidai a tabbatar da shi a daidansa abin da yake ba daidai ba kuma mm. a bayyana rashin daidansa to wannan shi ya bayu mm. wasu suka tsallaka daga wannan matakin zuwa ga matakin ƙago wasu hadisai wanda ba su tabbata ba mm. don nuna matsayin abu hanifa da kuma rushe matsayin imam shafi rahimahullah daga ciki akwai hadisi da ake cewa manzo Allah ce sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris ash-Shafi'i huwa adarru ala ummati min iblis da sanu za a samu wani mutum cikin al'umma ta anan gaba zai kasance mm. ana kiransa Muhammad bin Idris ash-Shafi'i mm. wanda shi wannan mutum ya fi cutarwa ga al'umma ta sama da iblis sannan kuma suka ce manzala ce wa ya kuno fi ummati rajulun yuqad lahu abu hanifa huwa siraju ummati kuma za a samu wani mutum zai zanto cikin al'ummata wanda ana kiransa da al'imam abu hanifa to shi ne fitilar al'ummata to wannan hadisi ba gaskiya ba ne? Mm-hmm. hadisi ne wanda aka kaga domin jingina ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da kuma rushe darajojin wasu bayi na Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Abu Abdullah eh, al-Hakim an-Nisaburi Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Hakim an-Nisaburi wanda ya rasu sai tana shekara 405 cikin littafinsa al-madakhal ila ma'arifati kitab al-ikilil shafi na 100 da ainihin arba'in bugu na darubun hazamin yake cewa dukkan wanda ya duba ire-iren waɗannan hadisai kuma ya tana da wani mataki ko da na ƙasa ne ta fuskar ilimi mm. to zai gane cewa waɗannan hadisai kawai ƙarya ce aka kaga aka gida ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi haka bayan sa ibn qayyim rahimahullah mm. cikin littafin sa al-manarul munif shafi na 116 yake cewa dukkan abin da ya zo na hadisi wajen bayanin matsayi na Abu Hanifa ko mm. matsayi na Imam Shafi'i ko rage matsayin abu hanifa ko rage matsayin imam shafi'i ala tansis ta fuskan nassanta shi abu hanifa da kuma nasanta shi imam shafi'i ya ce wannan bai tabbata ba kagarsa aka yi domin kawai wata manufa amma ta fuskar jumlatan hadisai a dunkule wanda za su zo don bayanin falaloli na bayin Allah ko bayanin karnuka da bayin Allah suka rayu kamar yadda muka gabatar a shirinmu na farko game da bayani kan Muhammad ibn Hanafiya mm. irin su hadisin Abdullah mm. bin Mas'ud wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim irin hadisin Imran bin Hussein mm. wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim irin hadisin Aisha da Abi Huraira wanda yake cikin Sahih Muslim wanda mazlaka ta mafi alkhairin karni karni na wato karnin sa da sahabbai kenan sannan sai wanda yake biye sannan sai wanda yake bi ma'ana karnin mm. tabi'i da kuma ta tabi'i to kaga wannan yazo a dunkule wanda kaga Abu Hanifa duk sun shiga ciki to amma nasi zo ta fuskar ayyana ta'ayin mm. na shi al-Imam Abu Hanifa ko mm. Imam Shafi'i imma ta fuskar manqaba ko ta fuskar anishi madamma to wannan kage ne aka kaga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ibn qayyim yake faɗa cikin al-manar munif shafi na 116 na'am to haka abin yake faruwa hmm. wasu sukan kagi hadisai na manzon Allah domin wata manufa ta su hmm. wasu sukan kagi hadisai na manzon Allah domin neman abin duniya hmm. wasu sukan kagi hadisai na manzon Allah domin neman matsayi wajen shugabanni wasu kuma sukan kagi hadisai na manzon Allah domin kare wata bid'a da suka kaga kamar yadda asyuti ke fara cikin alfiyarsa cewa wal wadi'una ba'duhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'ayin qasada kaza takassuban وبعد كدروا للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركون لهم حتى أبانها الأولى هموهم كالواضعين في فضائل الصور فمن, فمن رواها في كتابه فضر والوضع في الترغيب ذو ابتداعي جوزه مخالف الإجماعي وتوينا بين fuskokin mutane suke kago hadisai na ƙarya wasu suka kago hadisan ƙarya domin neman matsayi wajen shugabanni kamar da ya faru kan giyaf bin ibrahim wanda kissar al-khabir baghdadi ya ambate ta cikin littafin sana tarihu baghdad giyas bin ibrahim ba dan ibrahim an-nakhai bane wani ibrahim ne daban wasu sukan yi kuskure su ai shine ghiyas bin mm. ibrahim bin yazid an-nafi wanda kuskure ne eh, wani ibrahim ne daban ya je wajen al-mahdi wanda shi al-mahdi shugaba ne mm. kamar yadda al-khadim al kawo cikin tarihi baghdad mm. to sai ya samu shi al-mahdi yana yin wasa da tsuntsuwa ah. shi kuma a matsayinsa na malami sai ce a haka abin yake manzo Allah ce la sabaqa illa fi khuffin aw naslin au firin au jana. ma'ana yana nuna musu cewa ai babu laifin yin wasa da tsuntsuwa manzo ce babu laifi a yi tsere tseren da ya kunshi sa kuɗi ta fuskar wasa da dawakai ko raƙuma ko kibiyoyi sai ya da kuma wasa da tsuntsuwa sai ya ƙara tsuntsuwa ne. to sai almahadi ya ce ka ɗan laifin na shaida cewa makareci ya tsaya gabana sai ya kama wani tsuntsuwa sai ya yanka ta sai ɗauko dirhami gobe ba shi almahadi sai da suka tso mai lifin tsuntsuwa da zai yanka ta ai wanda ya kamata ya yanka shi almahadi ya kamata ya yanka to ai sai da suka tso ai abin da ya ja yanka tsuntsuwa ita ce sababi ai mm-hmm. in ban da shi almahadi ya shi na wasa da tsuntsuwar mm-hmm. da bai kago wannan hadisin ba wanda kaga hadisin ya tabbata cikin sunani abi daud mm-hmm. sunani tirmidhi sunan ibn majah ta hanyar hadisin abi huraira bi isnadi sahihi la sabaka illa fi khuffin aw naslin aw hafir iyana amma ƙarin aw janah to shine shi ga yas bin ibrahim ya kara to wasu kuma sukan kago hadisan ƙarya domin kare ra'ayi ko ta ainihin wato manufa wasu kuma sukan kago hadisai ƙarya don kuɗaitarwa a ce sura talatin da falalar kaza aya kaza an kai tana da falalar kaza dukkan shi ne kuma suke ba na gaskiya ba kago su akai shine ke cewa kal wadi'ina fi fada'il suwar hmm. faman rawaha fi kitabihi faza kamar masu kago hadisi na ƙarya wajen bayyana falalolin surori hmm. wannan sura ta Qur'ani tana da falalar kaza wannan tana da falalar kaza sai Imam Suyuti rahimahullah yake cewa duk wanda ya roto ire irin waɗannan hadisan a littafin sanar tafsiri hmm. to ka yi watsi da su ko a littafin sanar hadisi ka yi watsi da su shi yasa zaka samu tafsirin al-kashaf abul qasim az-zamakhshari za ga kowace sura yakan kawo waɗannan hadisi wanda suke na ƙarya yace wannan sura tana da fallaka suratul waqi'a dukan wanda ya karanta ta talauci bai zai same shi ba to daga cikin hadisan nuhu bin abi maryam ne wanda shinuhu bin abi maryam kamar yadda ibn hibban yake fada mm. abu hatim muhammad ibn hibban al-busti mm. yake cewa komi an tara masa amma da gaskiya ya samu komi gaskiya rasa shi yasa suke cewa kana rajulan jama'in. <laughs> lil ilm tallabat allah mutum ne wanda yake mai yawan tarin ilimi mm. amma sai da ya rasa gaskiya to sai ya kago hadisi na ƙarya ya jingina manzo Allah ce me yasa kai haka sai ce ga mutane sun shagaltu da fikihin abi hanifa da kuma littafin maghazi na muhammad bin ishaq bin yasar sun kyare littafin allah to yasa na kago na hadisai na ƙarya hisbatan lillah dan neman lada wajen Allah subhanahu wataala to zaka same su da yawa cikin at-tafsirin al-kashaf shi yasa az-zailai rahimahullah yayi takharijin wadannan hadisan a littafin sa takharijul athar wal ahadith fi tafsir al-kashaf haka ibn Allah. shi ma ya littafi mai suna alkafu shaf fi takhriji a hadisul kashaf suka bayyana hadisan da suka inganta da waɗanda ba su ainihin tabbata ba haka ka ɗauki tafsirin abu sa'ud irshadul aqal salim mm. shi ma zaka samu ire-iren waɗannan hadisai daga ciki to almuhim abin da ya kawo nan bayani mm-hmm. magana da aka jingina cewa manzon Allah ya faɗa lalle wani mutum mai suna ash shafi. zai zanto cikin al'umma ta anan gaba ya fi cutarwa ga al'umma ta sama da iblis wani mutum mai suna abu hanifa kuma zai kasance cikin al'umma ta anan gaba wanda shi fitila ne ga al'umma ta hmm, shi ne mahallin shahid to al'imam eh, abu hanifa hmm. wanda shugaba ne wanda yake mai daraja shi yasa al-hafiz ibn kasirin a littafinsa na al-bidaya hmm. wan nihaya juz'insa na goma shafi na 347 zuwa 300 da ainihin 48 mm. bugu na darubin kasiri da ya zo kan al'imam abu hanifa yake cewa faƙihul iraq mm. shine shugaban fiƙihu na iraki gaba ɗaya mm. sannan ɗaya daga cikin dakkan malamai limamai na musulunci mm. sannan ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suke matsayin tutoci na musulunci sannan sai ce wa hadu arkanil ulama sannan kuma shi ɗaya ne daga cikin rukunai na ainihin dakkan malamai mm. waɗanda suke abin duba abin mahanga ta ɓangaren wato ainihin fahimtar addinin Allah subhanahu wa ta'ala mm. sannan haka al'imam abu abdullah muhammad bin idris al-shafi rahimahullah yake fara kamar yadda shamsuddin zahabi ya nakalto cikin littafin sa siyaru a alamin nubala juz'i na shida shafi na ɗari hudu da uku bugu na ma'asar sala mm. al-imam abu abdullahi shafi yake cewa annasu kulluhum fil fiqhi iyalun ala abi hanifa mm. mutane gaba su ta fuskar fahimtar alkur'ani da fahimtar abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu to madogararsu Abu Hanifa ne yayin da Shamsuddin Zahabi rahimahullah ya kawo wannan magana ta Imam Shafi cikin littafin sa Siyaru A'lamin Nubala sai yake cewa al-imamatu fil fiqh wa daqa'iquhu مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وهذا أمر لا يشك فيه yace jagoranci hmm. ta fuskar fikihu na addini hmm. da ainihin sarƙaƙiya hmm. da ainihin hanyoyin fitar da shi fikihun ya ce wannan an sallama ga wannan shugaba abu hanifa ya ce wannan kuma al'amari wanda yake babu kokonto a cikinsa sai ka magana mai magana cewa walaisa ya siho fil azihani shay'un idha ihtajan naharu ila dalili to kaga kwakwalwar mutum ai ba za ta karba ba cewa gashi rana ta fito sha biyar rana mm. kuma ya ce yana bukatar a kamar dalili da ya nuna cewa rana ta fito <laughs> kaga kwakwalwa ba za ta kafa haka ba to haka abu hanifa yake a bangaren fikihu saboda ka ba bukata masu yan kawo dalili a kai hmm. domin abu ne wanda yake kawai ya ma zama mai amurin daruri kusan kowa ya sani hmm. to wannan al'imam abu hanifa kenan hmm. sannan al'imam abu hanifa ɗaya ne daga cikin dakkan malamai na ainihin hadisi hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk da yake akwai abin da yake yaduwa na batun rauni na shi al'imam abu hanifa a harkar hadisi mm. wanda a sakamakon haka ya zama na dole sai an yi waiwaye kuma waiwaye din wanda yake mai nisa mm. domin gane matsayin shi al'imam abu hanifa a harka ta hadisi mutum ne wanda yake karɓaɓɓe kuma sannan amintacce a harkar hadisi amma sakamakon raunana shi da wasu daga cikin malamai na hadisi da suka yi mm. wannan sai ya bayu wasu suke raunata al'imam abu hanifa a harka ta hadisi al'imam ibn adi mm. cikin littafinsa alkamil fi du'afa rijal juz'insa na bakwai shafi na biyar ya raunana al'imam abu hanifa haka gabaninsa al'imamun nasa'i cikin kitabu du'afa na shi imamun nasa'i shafi na biyar da ainihin 68 to wannan sai ya bayu sakamakon rawartawa da imamun nasa'i ya masa mm. da al'imam ibn adi mm. sai ya bayu wasu suka tafi akan cewa al'imam abu hanifa da if ne a harkar hadisi wanda al'amarin kuma ba haka yake ba mm. al'imam abu hanifa fikatun ne a harka ta hadisi ba ba ifi ba ne don haka al'imam abu abdullah eh, muhammad bin ahmad bin usman al-zahabi mm-hmm. wanda an haife hijira ta manzon Allah sallam tana da shekara 673 ya rasu kuma hijira tana da shekara 700 da ainihin 48 littafinsa ta zakiratul hufas wato tunatar da al'umma mahaddatan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cikin wannan al'uba. juz'insa na farko shafi na 168 ya ambaci al'imam abu hanifa a cikin al-huffas na hadisi wanda kuma a kaddimarsa ta zake huffas mm. ya ce duk wanda zai ambata cikin wannan littafi to ya zanto cikin malaman da suke makoma mm. ta fuskar hadisan manzan Allah sassalam mm. wajen karɓar maganganunsu idan sun yi hukunci akan hadisi na tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa wajen karɓar manganunsa idan sun yi hukunci kan mutum ta fuskar ingancinsa ko rashin ingancinsa sai a mace al'imam abu hanifa ce to amma a littafinsa kuma mizanul Ke fi naqd rijal ta darul ma'arifa juz'in na hudu shafi na ɗari biyu da ainihin biyar. ta hakikin Ali bin Muhammad mm. a nan zahabi kuma sai ya ambaci Abu Hanifa cikin wani littafin sannan kuma ya ambaci maganganu na raunatawa da malamai suke a kansa kamar maganar al-Imam an-Nasa'i mm-hmm. al Ibn Adi wanda zahabi ya tafi ne akan tsarin Ibn Adi a littafin sana al-Kamil fi du'afa rijal mm. na me na dukkanin mutumin da malaman hadisi suka yi magana a kansa ko da magana ba karɓaɓɓiya ba ce mm. to za a kawo shi a ciki to za a biya tafi akan wannan tsarin ibn aziz cikin littafin sa mizan al-ijtihad fi naqd rijal mm. sai dai kuma a muqaddimar littafin nasa na mizan al-ijtihad fi naqd rijal mm. ya ce ba zai ambaci wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ba cikin littafin sannan bai zai ambaci wani ɗaya ba daga cikin limamai wanda suke ababen bi sai ce misalin abi hanifa ya ce in ma na ambaci ɗaya daga cikinsu to zan ambace shi alal insaf bisa adalci ta yadda ambaton nasu da ne mm. ba zai cutar da shi wajen Allah ba kuma ba zai cutar da shi wajen mutane ba to kuma sai aka samu ya ambaci mai abu hanifa ciki to wannan sai haifar da mai tunani mm, to da aka duba yanayin nusas mm. na shi littafin mizanul itidal fi na rijal sai aka samu nusar shahararru na littafin guda hudu ne kawai nusukhatu zahiriya da kuma nusukhatu magharibiya wadda take maroko magharib nusukhatu magharibiya da kuma nusukha ta dairar kutub misriya wadda take misra da kuma nusukhatu halabiya wadda take hal halbu ina kenan akan Allah yanzu can Syria kenan da Syria da Urdun eh da sauransu to alhamdulillah to sai zama dukkan waɗannan nusa gaba daya eh. babu nuskar da aka samu Abu Hanifa a cikin Mizan al-Ittifaq na Qadrijal mm. sai nusuka ta Darul Kutub al-Misriya yau yau to wannan sai yake nuni game da me raunin wannan baturi sannan kuma da aka koma littafin al في معرفة من له رواية في الكتب الستة نشي شمس الدين الذهبي anan sai zanto ya ambaci al'imam abu hanifa da ya ambace shi sai ya siffanta da cewa al'imam sannan kuma faƙihul iraq wato abu hanifa shugaba ne sannan shine jagoran fiqhu na iraki a nan shamsuddin zahabi bai kawo batun mai rauni na shi'an imam abu hanifa ba rahimahullah haka alhafiz ibn hajar al-asqalani da ya ambace shi a littafinsa na taqrib ta tahzib a nan shi ma sai ce da shi imam abu hanifa sannan faqihun mashahur abu hanifa shugaba ne mm. sannan babban malamin fiqh wanda ya shahara a harkar ilimi nan ma bai kawo batun ne raunana shi ba sannan asalin taqribut tahazif wanda shine tahzibut tahazif. <laughs> juz'in sana goma mm. shafi na 449 zuwa 452 ah. ana ibn hajarin ya ambaci alimam abu hanifa cikin tahzibut tahazif. Mm-hmm. bai kawo maganganun malaman da suka rawana shi ba sai ya kawo maganganun malaman da suka ce shi siƙa ne oh. irin su Yahaya bin Ma'in mm-hmm. irin su Imam al-Injili irin su Abdullahi bin Dawud mm. kuma a takaribu tahzib din sai yake masa al'imam imam mashahur sannan Safiyuddin Ahmad bin Abdullahi al-Khazraji cikin littafin sa khulasatu tadhhibi tahdhib al-kamal to anan ya kawo al-Imam Abu Hanifa sai shi da shi al-Imam shugaba ne mm. kuma faqihul umma jagoran fikihu na al'umma manzo Allah gaba daya bai kawo batun ne raunana shi ba bai kawo batun manganun malaman da suka raunana shi ba wanda ya littafin al-khulasa ya rere maganganun zahabi ne cikin littafin sana tahdhibut tahzib wanda an buga shi darul faruk al-hadisa ibatu wan nashr da take misra ta buga shi a mujalladi 11 taqiqin gunayn bin abbas gunayn da kuma majadi sayyid amin to shi khazaraji sai rere maganganun shi zahabi cikin tazhibu tahdhibul kamal sai sa wa littafin sunan khulasatu tazhibi tahdhibul kamal wanda asalin littafin na abdul ghani ne al-maqdisi Alkamal fi asma'i rijal daga ba sai al ya rere shi sai tahdhibul kamal to shi tahdhibul kamal din kuma zahabi sai zo yi tadhhibu tahdhibul kamal to kuma sai zo kuma al fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutub sitta daga baya kuma ibnu hajar shi ma da yazo sai ta tahdhibu tahdhib kan dai tahdhibul kamal sannan kuma sai zo ta tahzib to duka nan ba su ambaci batun rauni shi al-imam Abu Hanifa ba rahimahullah sannan gashi shu'uba bin hajjaj mm. abu bistam alwasiti sun malbasari mm. al'ataki wanda yana daga cikin rijal na aljama'a ahmad bukhari muslim abu gudawu tirmizi na sa ibn maja duk sun yi ruwaya bi tariqil wasita zuwa gare shi oh. wanda sufyan bin sa'idin nisauri wanda yana daga cikin rijal na aljama'a mm. ahmad bi tariqil mubashar bukhari ko muslim abu gudawu tirmizi na sa ibn maja bi tariqil wasita yake cewa shu'ba aminul mu'minin fil hadis shine shugaban mu'mini gaba a harkar hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsantsanin Shu'uba wajen kare hadisan manzon Allah kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya kawo cikin littafin sa al-kifaya fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub sitta al-kifaya fi ma'rifati usul usul ilm riwaya Shu'uba yake cewa la an azaniya ahabbu ilayya min an udallisa in yi zina shi ya fi soyuwa gare ni sama da in ta in nuna na ji hadisi ga wani alhalin kuma da wajen na ji ba da wani wannan ji yake cewa la'an akhirra min as-sama ila al-ard ahabbu ilayya min an udallisa in fado daga sama in tarwatse kasa mm. shi yafi soyuwa gare ni sama ita dalisi mm. wanda al-khaddu ya kawo wannan manganu cikin littafin sarkifaya fi ma'rifatu usuli ilmi riwaya mm. to me wannan manganin shu'ba bin hajjaj abu bistam yake cewa al-imam abu hanifa kana hasan fahmi jayyid al ya kasance mutum ne mai kyakkyawar fahimta kuma mai kyan hadda to wannan magana tasa ibn hajar al-haytami ya nakalto ta cikin littafin sa al Shafi al-hisan shafi 34 sai ce wannan magana ta shuba tana nuni akan raunin maganar da take cewa al abu hanifa mai rauni ne ga abinda da shi uba fara kansa mm. ga abinda da ali bin abdullahi al-madini fara kansa mm. ga abinda da isra'i bin yunus ya fara mm. kansa ga abinda da al-hasan bin salih ya fara kansa ga abinda abdullahi bin daud ya fara kansa na cewa shi fiqa ne dukkan waɗannan malamai na hadisi sun tofiki na shi al abu hanifa to kaga sun fi yawa ko da mun ɗauki rauna da imamun nasa'i mm. ya yi masa da ibn abi mm. akan ta tabbata to kaga waɗannan malamai sun fi wato ainihin rinjaye ina fata muna ganewa alhamdulillah bai mana na ka koro karatu mai zurfi da yawa sai dai kuma lokaci ba zai bayu ka cigaba da tsora wannan karatu ba amma muna fatan sake zuwa da kuma tsaro da idan Allah ma nabi da domin tsora kan wannan daji wannan bawan Allah wato Abu Halifa Allah ya kara masa rahama muna godiya ta musamman ga shi shehu Malam shehu Malam kasim umar jibrin wanda ya kasance da kuma saurari da lokaci kuma Allah da kuma da muka alƙawari da yadda Allah